مثلا العقيدة العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ba a manta ba muna magana a kan waɗanda suke goyon bayan ayoyin da muka karanta game da sifofin Allah wanda malamai ko wanda ibn tuniya ya kawo mana tun a farkon littafi daga nan sai koma bangaren hadisai waɗanda waɗannan hadisai ba su ci karo da ayoyin alkur'ani ba da ya sa sau da dama hadisai ne ingantattu wanda suka tabbata annabi ya faɗa ita kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta cin karo da maganar Allah madaukakin sarki to a yau malam zai mana magana akan wujubul iman bi anna quran kalamullah حقيقة وجوب الإيمان وجبت من إيماني بأن القرآن أكنت ووجن القرآن كلام الله حقيقة مجنر الله في تبت حقيقة با حكاية بشر با لاباري بني ma'anar wannan magana shi ne wannan alkur'ani da muke karantawa tun daga alif lamin zalikar kitabu larai da fi hudan lilmutafi zuwa har nina liljinnati wannan idu cikin kenan waɗannan kalmomi da ma'anar da abin da suka kunsa maganar Allah ce hakikata wato abin da ake so a gane shi ne idan shugaban ƙasa ko gwamna ya yi magana aka ce zai wa 'yan ƙasa magana da me yake magana da wani yare a najeriyance yana magana ne da da turanci ko da turanci yake magana ba zai zo ya yi wa mutane hausa ko yarabanci ko filatanci ko wani yare ba sai abin da ake ce ma loga rasamiya wato yaren ƙasa shine loga rasamiya official yare wanda ƙasa ta yadda a yi magana da shi a gwamnatance idan za a yi wa ɗan ƙasa magana haka ne ko? idan ya zo yi wannan magana ya yi wa ƙasa bayani idan 'yan jaridu gidajen rediyo musamman namu na kano wanda ke magana da hausa in suka tashi kawo maganar shugaban ƙasa ba da turancin za su ɗauko ba za su ce shugaban ƙasa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza saboda mai tuna magana ne da hausa kuma watakila shi ne mafi yawan yaren da ke zaune a garin waɗanda ma ba sa ya waɗanda ma ba in yaren ba ne suna ji saƙo zai isa kun ga sun ce shugaban ƙasa ya ce to abin da ya faɗa ɗin nan ai ba magana ta bace ta hakika hikaya ce Labarin ke ba na abin da yake tunda ba da wannan hausar ya magana ko mun fahimta ba da hausar ya magana da turanci ya magana ila da za a ɗauko tis ɗin da ya yi da lafuzan da kalmomin turancin in aka ka. wadda shugaban ƙasa ya karanta saka ce a'a ba ita ce magana da ku ɗan gidan rediyon hausa kuka zo kuka karanta mana ba ga abin da yake sai ake eh, ai labari ake baro wani abin da yake fassara wa akai translation akai haka ne ko to zancen Allah ba translation bane da lafazin da harfan da suke cikin ƙur'ani dinnan da muke karantawa su ne hakikatan magana da Allah ya magana da ita a cikin ƙur'ani ma'ana yanzu da na ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin da waɗannan harfa zalika zalun bil fatha za madda alif za lamun bil kasra li kafun bil fataha ka ce zalika الكتاب ألف بالفتحة أ آه. سكين لام ال كاف بالكسرة ت تاء بالفتحة تاء مد ألف تاء باء بالدم بو ذلك الكتاب لام بالفتحة لا مد ألف لا راء بالفتحة راء مسكين ياء ري باء بالفتحة باء أتي ريبة لا ريبة فاء بالكسرة في مد ياء في فاء بالكسرة هي فيه to waɗannan lafuzan da harufan da kalmomin daga Allah ba translation ba ne ba hikaya ba ce ba da wani yare Allah yi magana a ƙarfi ana ba mutane hikaya saboda akwai masu aƙidar cewa wai shi Allah bai yi magana da kowane yare ba an fahimta ba da larabci ya magana ba ba da hausa ba ba da turanci ba a'a shi kawai jin da annabin ba larabi ne wanda ake gaya musu a lokacin larabawa ne to sai aka saukar masa da ƙur'ani da larabci ake fassara miki abin da allah ya magana da shi ya ka wannan larabcin ba wai hakikanin maganar allah ba kawai ibara ce wato labarin abin da ya faɗa ne a ba da ba mun fahimta wannan magana kuskure Shi ne malamin suke wannan alƙur'anin da yake hannunmu wannan ƙur'anin da yake hannunmu salamu alaikum sai muna karatu don kira kuma in musamman an gane ko wato alƙur'anin nan da ta ji min aljinnati wannan wallahi magana Allah ce da shi yayi magana zancensa ne sifarsa ce da waɗannan lafizan da larabcin ba ba labari ba ne ake ba wani abin da Allah ya ce to da ka wannan maganar ita ce magana ta gaskiya to a yayin da kai a matsayinka na ɗan adam musulmi kake karanta ƙur'ani sautin naka ne ko zalika alkitabu la raiba fi wannan sauti na ne ba sautin Allah bane ko ba haka bane amma maganar Allah na kan sai dai wanda yake nufi a ce ku ji abin da Allah ya ce kai kana karanta abin da Allah ya ce ne amma sautin sautin ka ne muryar muryar ka ce an sani ba ta Allah ba ce na fata mun gani amma lafuzan da ma'anar da harfan da larabcin maganar Allah ce hakikatan ba arowa aka ba ba translation ba ne ba transliteration ba ne ha haka take magana Allah ce hakikatan wanda ya magana da ita cikin Qur'ani na fata mun gani wannan raddi ne ga wasu daga cikin ƙungiyoyin da suka danganta kansu da addini suke sa wai kamar muntazila halittacce ne halitta aka yi ba hakikanin sifar Allah ba wanda akan wannan an yi wa malamai da yawa kisa a wasu an azabtar da su wasu an ɗaure su zamanin imamu ahmad ɗan hambali wadda aka sifar Allah shi ne anan yake cewa wujubul imani shine topic din Wajabcin imani dole a imani da cewa ne bi annal qur'ana kalamullah haqiqatan cewa qur'anin nan da muke karantawa ake rera mana muke jin daɗin shi ba zancen Allah ne haqiqatan mun gane ne yake so ya to sai mala yace wa min al-imani billah yana daga alamomin imani da Allah suka ce na imani da Allah to daga cikin alamomin imani da Allah wa kutubihi da littattafansa al-imanu bi anna al-qur'an kalamullah yarda shine al-iman yarda da cewa al-qur'ani zancen Allah ne rashin yarda ba shi daga cikin imani da Allah ma'ana wani bangare na imanin da Allah ya zarge a iya cewa ma baka imani da Allah baka imani da Qur'ani da tun da kana shakku cewa wannan larabcin da yake ciki ba zancen Allah ba labari dai ake ba mu na abin da Allah ya ce da na buga mana misali da gwamna zai yi magana shugaban kasa zai yi magana da turanci kai kuma in ka zo ba da labari ka ce shugaban kasa ya ce yau ya yi magana ya ce kaza to wannan ba haka magana ba dan ana so a ɗauko mu gane magana shine a je a ɗauko takardar da shugaban kasa ya karanta speech din da ya yi da kalmomin turancin da yadda ya magana da ita ta ce to wannan ita ce maganar shugaban kasa ina fata mun gane da lafazinta da komai da komai da su yi amfani sai a ce to wannan fassara ce amma duk da haka ta ce magana shugaban kasa ce to amma shi allah madaukakin sarki ba da wani yare sun yi magana zai yi aka ba ake ba da labari da larabci a da larabcin yi magana to da haka dan an danganta wa allah yare ba cewa aka ce yaren Allah larabci bane ko mun fahimta ba cewa aka ce Allah ba larabi bane a aiki Allah shi ya halitta yaran inda ya ga dama sai da Hausa sai da wani yare to amma da yake larabawa ne aka saukarwa kuma annabin ba larabi ne kuma tun tilatul Allah ya shirya zancen ya sauka da larabci da larabci zai magana to haka Allah shirya kan sai ainihin wasu waɗanda ba musulmai ba a wancan lokaci kafirai suke cewa wai mai sa ba a saukar da ƙur'ani da wani yare ba sai Allah da damun saukar da shi da wani yare ba larabci ba ya zo ya karanta musu shi a cikinsu da ba za su imani da shi ba tun da su larabawa ne Ko da ka zance ne na larabci nazala bihi ruhul amin bi lisanin عربي مبين بلسان عربي ya tafi ni da larabci kuma larabci fusha ba gargaliya irin ta larabawa ba wadda suke kira jaridiya ba da wannan larabci inna lalzina kafaru sawa'un alaihim shi ta ake son kyautata karatun ƙwarani dan karka je ka bata zancen Allah ma'ana malaman ƙur'ani sai zo su koya maka ya makarijin hurufi duk harufin a gaya maka ga inda suke fita don karka je ka karanta ba daidai ba sai maganar Allah ta canza ma'ana don idan Allah ya amfani da ainun sai amfani da hamza sai ma'ana ta canza Allah ya yi amfani da sadun kai amfani da sinun sai ma'ana ta canza Allah ya yi amfani da wato harfa dai ga suna muka shabihai dole sai an ji daga ina yi firka sannan hakikanin ma'anin za su fito don karkace ka biyo Allah mummunar magana yanzu misali na ce alharisu da sa'un da alharisu da sinun sinun alharis alharis alharis mai gadi alharis manomi to idan allah ya zo ya ce alharis ya kuma kace alharis kaga ka canja allah magana kawai saboda canjin harafi ko ba haka ba canjin harin? to wannan ya sa malamai suke sau dole sai an zo ƙur'ani haƙƙinsa da tajawidinsa da komai nata sai ya zanto ba a gurɓata maganar Allah to da ka ba iya yi ba ne ba sai ne ke ba ne dole ne a karanta ƙur'ani yadda ya zo wa rattilil ƙur'ana tartilan duk inda harafi yake fita mai sai kokari ya koyi da ikon sai da ya me zan san Allah ne a cikin kasan da ke magana da wannan larabci da aka yana daga cikin imani da Allah da littattafansa yarda da cewa wannan ƙuranin da yake hannunmu san Allah ne munazzalun kuma saukar da shi aka yi Mai ma'anar saukarwa wahayinsa aka yi daga sama shi ne ma'anar zama gairu makaluk ba halittarsa Allah ya ba kuma yadda ya halitti sauran halittu shi ma ya halitte shi tun da an ce sifa ce ta Allah ka ga sifar Allah kuwa ai ba halittarsa aka yi ba Jilawa su ne ce to ƙar'ani halittarsa aka yi kuma yadda aka halittu komai da komai to mutum ya faɗa haka kenan ya danganta wa Allah wani ne ya halitta shi inda qur'ani zance kuma ba halitta kuma ba ba ba shi sa kai ba isa usaimin ya ce cewa idan ka rantse da qur'ani ba kai laifi ba kace na rantse da alqur'ani to kamar ka rantse da Allah ne in ka ce wal qur'ani na rantsa da alkur'ani rantsuwar ka ta yi da annabi yake cewa duk wanda zai rantsa rantsa da Allah to in ka rantsa da qur'ani ma in kai mini yake rantsuwar ka ta yi ko baka saba Allah ba dan qur'ani sifar Allah abinda ba a so kawai rantsuwa irin ta in siyasa shine a dauko ƙur'ani a cikin rike ka rantsa da shi ya wannan kuma tura ne ga kai ma ɗauko bible in kai kirista ne ka rantse da shi za ka yi gaskiya a ai ko baya hannun ka kace na rantse da Allah da alƙur'anin da na imani da shi zan kwatanta muku gaskiya ta ce salas ba sai ka riƙe ma a hannun ka na fata mun gani to balantana sufa masu rantsuwar 'yan zamanin yau ba wai kana rantsuwa ne akan za ka yi aiki da abin da yake cikin ƙur'anin ba a'a kana rantsuwa ne kuma za ka kare constitution ɗin da suka tsara kaji wadda suka da walwala wato so suke ka kafirce da alƙur'anin kai tsaye akan za ka ba wancan abin mutumin na rantse da wannan abin da nan imani da shi na ƙur'ani zai rike abin da yake cikin constitution ɗin da ƙasa ta tsara ba zan kauce ba ba zan rage ba ba zan tsara na ba samun gari so suke dai ka juya dai ka kafirce qur'ani kana barin gurin qur'anin kamar ka rabu da shi Allah shirya da wato yahudawa da suke ganin su ba su da kyau ba su da kyau shi wannan ƙuran da karin da shi kawai hoto ne a gurin zane kawai muka mede so da aka ba shi kake karewa ba ba shi kake so za ka kwatanta shi ba A'a. so da ka ba bukatar ma sai an kawo shi karin ido takan ka ce wallahi zan yi abin da ya dace to duk ɗaya ne in ka tunanin da qur'ani ko ta min yace wannan babu laifi ba ka yi sabo ba ana iya rantsuwa da qur'ani da sifar Allah rantsuwa kuma da sifar Allah kamar ka rantse da Allah ne subhanahu wa ta'ala minhu bada'a minhu bada'a wa ilaihi ya'udu qur'anin nan minhu bada'a daga Allah ya fito daga Allah ya faro daga Allah ya muka same shi ma'ana tunda daga Allah yake karshe ma zuwa ga Allah sai koma me ma'anar zai koma tunda a ƙarshen duniya annabi ya ce za a ɗauke ƙur'ani na fara cikin wani hadisi ya ce farkon abin da za a fara ɗauke muku shine al-hukm hukunci kamar da zina na faɗa awwalu ma yurfa'u min ala ummati ko min min hadhihi umma al-hukm shine hukunci da karatu shi za a fara ɗaukewa daga cikin hadisin har annabi yake cewa kuma za a ɗauke kushu'i a sallah za a ɗauke amana za a ɗauke kaza za a ɗauke kaza yana ta bayani to da ka duk wanda yake maka kusan sama da shekara nawa ya taba ganin an yi hukunci karara da alkur'ani yana da wahala kuma ko a kasashen da suke da'awar aiki da kur'ani to ba duka ba ne wani bangare ne sannan kuma sai abin da aka ga zai iya yiwa hankali da ya shi amma wasu abubuwan to ba kai suka ce ga abin da allah ya ce ba sai a ce ka matsa ka tsananta wannan ɗan san zafi ne wannan ya fiye kaza da sai mu zama to nan afatu ne nuna ribazul kitab wa takfuru na ribazul kun yadda da wani bangare ba ku yadda da wani bangare ba to mu wani bangaren ma kusan duk mai rubu a gaba ɗaya ƙur'anin ne kusan kawai dai mun imani da shi amma hukuncin sa kusan har ka koma ga Allah ma ba za ka gani ba za ka gani ba da irin wannan ƙasar ta mutu shehu usmanu ya kwatanta ya tsaye da shari'ar Allah gwargwadon ikon shi shekara 23 ya yana wa a cikin ya tsaye da shari'a kuma ya yi hukunci ya kafa alƙalai ya kafa daula ta musulunci ya yi ƙoƙari ya yi da'awa ya yi yaƙi ya komai ya tabbatar da shari'a tun da ya tafi turawa suka zo sama da shekara 200 da wani aka yi kansilin ɗinta aka ajiye ta har yau a wannan kasa ba a tashi a kunci da alƙar'ani tsantsa ba amma alarammomi da aka yaye fa iya alarammomin da suke kano kawai ka ce za a yi census ɗinsu a yi ƙidayarsu lasarta su ina tabbatar maka za su haɗa gari guda da yara da mata da hafiza da hafizi alramomi dai wallahi za su haɗa maka lokal gamman guda kai sama da lokal gamman guda ke duk garin hafi hafizai ne alaga ta malam ba haka wani yau da aka san haddasa ƙur'anin amma kuma a zo magana hukunci mana yanzu aka zo gudun musabaka ta alkur'ani aka yi ga yan izu 60 ga yan izu goma ga yan izu arba'in ga yan izu kaza har yan izu biyu inda wani zai tata a gurin ba za su ta kwana gidan sauki wa sariƙo wa sariƙa su yanzu ana ran ma ya karantu a ce a miƙa shi a yanke masa hannu sai a ce a kai shi gurin yan sanda a gurin kuma za a kama shi sai a ce a miƙa shi ga yan sanda su kuma yin sanda su yi nasu su yi nasu a ce a kai shi kotu da an je kotu sai alkali ya yanke nasa hukunci me zai ɗauko abu sakin layi ta shi zai yanke hukunci to ma'ana nan babu alhukum da alkur'ani ya ka takardun da karatun aka bar mana cutar kuma nan shine abin da turawa da yahudawa suka so tsila su bar mu da ƙur'anin mu amma sun raba mu a zahiri ba ma tare da shi wallahi a zahiri mun yi bara'a da alkur'ani sai dai kawai mun yi imani da shi mun yi can Allah ne abu wanda zai kubuta a wurin Allah shine wanda ya yadda cewa alkur'ani nan shine gaskiya kuma hukunci da shi shi yi daidai kuma abin da ake yi a yau da aka ajiye gefe ya ne maka ciwo ya maka zafi kuma Allah ya gani ba da san ka ba kuma duk hukuncin da za a yi ba zai taba ma kusa da nan ƙur'ani ba sai kai kana da uzuri tun da ba za su iya komai ba wanda galiban musulmi kuma irin wannan imanin ne amma waɗancan ayoyi ba za su yi aiki a kanmu ba cewa wa mallam ya hukum bi ma anzala Allah fa ka humul kafirun dan mun zama kafirai fa ulaika humuz zalimun fa ka humul fasiqun akwai inda za su aiki shine in ka yarda hukuncin nan da alkali yayi ya fi na Allah din ma cewa ta ce wallahi ka kafa a hukuncin nan bai fi na Allah ba na Allah shi ya fi amma za ka iya yin na Allah a zauna lafiya amma ba za ka yi na Allah ba suka ce ka yi zalunci ka yi fasikanci fa'ula ya kahu zalimu na taho kanka fa'ula ya kahu mulfasiku na taho kanka amma kana yadda ya fi na Allah wanda shi ya fi dacewa da zamanin nan wancan tsohon abu ne bai dace da zamani ba ta ce wallahi ka kafirtayyar kai tsaye ba wani shakku ko koko wannan kafirci to da haka wannan shi ne abin da malamin suka faɗa game da hukunci da alkur'ani saboda ne akwai abin da mu ma a tsakaninmu da gidajenmu da karan kanka za ka yi zama fasiki za ka yi zama azalimi ga abin da allah ya sama sai ka ci kai a karan kanka da iyalanka da komai a gidan aurenka ga ƙur'ani ya ce ka da yanzu misali ƙur'ani ya ce za ka fi mace ka sake ta da iddarta ko an ka sake ta ka bata a gidanka ta idda sai ka ce sam na sake ki yau yau kwace kayan ki ta ta ka zama wa mallam ya hukum bima anzalallah kai a karan kanka sai ka bata ta idda sai dai in ta ce ta ce ba za ta zauna ba ko kuma Allah ya ce illa ya yati na bi fahishatin mubin wannan iya hukuncin da za ka iya yi ko karka ce ta da da jini sannan kuma idan ka sake ta kawo wata kyauta mai tsoka mai faranta rai ka bata Allah ta kuma haƙƙan alal mustaqim haƙƙan alal muhsini dole ne akan masu tsoron Allah in ka sake mace to ka ji yadda ita wani daɗi wato wanta na duba na ga zaman mu ba zai taɓa yiwa ba rabuwar ita tafi alheri amma ga wata ɗan miliyan ɗaya don allah ke haƙuri je ko ɗan jari ta gada in ƙarfinka ya fi haka kana da ƙarfin tattalin arziki za ka yi ba ta miliyan goma miliyan ɗari ma ba ta wannan duka allah ya bari shi kuma yana kan pakistan wallahi akwai ni shi ba ma shi wato yadda za ka gane mutane abin ɗan ne minista ne shi ya yi minista ya yi wata mata alkawari zai aure ta amma auren da yi ba sai da ya tsaya mata gida a abuja a inda manya-manyan mutane ne ke iya zama a gurin gidan tun a lokacin ya kai miliyan 100 kuma wallahi ba ta shiga gidan da ko cokali ba duk abin da ke gidan sai da a gama shirya ta kawai shiga sai da yadda karta wai kuma yana ba ta haƙuri ne tun da bai aure ta ba ga wannan ta haƙura ya bi da matar tsaye kake zai yi mata haka zai wahala wannan bai aure ta bane ana ba ta haƙuri ba ta samu ta aure shi ba Allah ya kiyaye to da ka yi uwa alqur'ani daga Allah ya kai tsaye minhu bada'a kamar da mai risala yake wa ilaihi ya'udu zuwa gare shi zai koma a ƙarshen duniya za a neme shi a rasa ya koma sani shi zai koma gurin Allah Allah zai ɗauki abin shi wa annan laha ta kallama bihi haƙiƙatan Allah ne ya yi magana da shi haƙiƙatan wa annan hadal ƙur'an wannan ƙur'anin allazi anzalahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sakar annabi Muhammad huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi shine dai zancen Allah na haqiqa ba maganar wani bace da kaji ana cewa ana danganta shi ga Jibrilu alaihi salatu wassalam to Jibrilu ana danganta masa Qur'ani ne a matsayin ba shi ne magana da shi ba a shi yake zuwa da shi zuwa da Allah da yake to innahu la qawlu rasulin karim maganar wani manzo ne mai daraja ai ana nufin shi yake zuwa da shi ba aljanu ke zuwa su gaya wa annabi ba wato shi yake karbuwa daga gurin Allah wahayin sai zai koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu bai halatta ga musulmi itlaqul qawli sakin magana ya saki magana da cewa bi annahu hikaya cewa qur'ani hikaya ko me hikaya labarin abin da ya faru a cikin hikaya kamar da na faɗi magana shugaban ƙasa ce ake fassara ta a ce shugaban ƙasa ya ce a rediyo ai hausa to wannan hikaya ce amma hakikanin abin da ya faɗa ɗin da turanci ya yi magana su yana ta da turanci amma yanzu 'yan jaridu suna cewa shugaban kasa ya ce kaza kaza kaza kaza kaza to wannan hikaya translation ne ake to dan Allah ba hikaya bai halatta a saki magana cewa bai annahu hikayatun an kalamina wai hikaya ce a madadin zancen Allah amma ba su ne na kusan da Allah ya amfani da su ba su ne watsin da Allah ya amfani da su a ibara ko kuma a ce ibara ce kawai wato ba da labari ne bal a'a idza qara'ahu an in mutane suka zo suna karanta shi bismillahir rahmanir rahim alif lam mim mutane suka karanta shi aw katabuhu ko suka rubuta shi da waɗannan lafuzan da kake gani a qur'ani da muka faɗa to babu shakka mala yake lam yasrut bi da karanta wanda suka yi da rubuta wanda suka yi bai fita an an yakuna kalam Allah daga cewa ba zantan Allah bane daga kasantuwar zantan Allah ta'ala haqiqatan to da ka bai fita daga cewa lalle ya zama zancen Allah na hakika yana nan a zancen ka na ubangiji hakika ka isa za ka ce qala Allah ta'ala Allah ya ce sai ka yi shi sai ka kawo aya ita ce Allah ya faɗa hakikatan yadda ka ji ina an ce ya ayyuhal na amanu to haka Allah ya faɗa ko an kusa anfusakum wa ahlikum nara da wannan lafuzan ubangiji ya yi alfa kenan idan haka ne idan ka ɗauko alƙur'ani translation babu larabci kwata-kwata a ciki malamai suka ce ba za a kira shi ƙur'ani ba musa ba ne ba ƙur'ani ba sannan suka ce haramun ne kuma a yi irin wannan ƙur'ani ɗin ba larabci a ciki haramun ne bai halatta ba har ka sa holin ƙur'an ka duba ciki ba za ka ga larabci ko ɗaya ba to nan ba ƙur'ani ba ne in ana so a yi translation din ƙur'ani a yi na larabcin a gefe game da gumi yi nan kuma a yi hausar ko a yi translation bayan an yi shi ma translation din ma sai an samu kurakurai da akwai lafuzan da ba za su faɗi ba sai dai a yi ne kawai saboda dai yan koyon ko da dole ana so a yi tarjamar ƙur'ani sai a rubuta larabcin a nan sannan a rubuta fassarar a ko da wani larabci ake so a fassara amma duk ƙur'ani da bai musu haka ba to ba ƙur'ani ba kuma malamai sun ce haramun ne domin yana irin wannan ke janyo aka jirgita bible don wannan kai fassara ka za ka yi bada wani ya zuba haka zai fassara misali in ka zo ka ce zalikal kitabu la riba ba ka kawo larabcin ba ka faɗe shi da hausa ko da turanci to wani in ya zo in rubutawa zai in ritin haka to ba haka zai rubuta ba da nasa turancin zai rubuta kuma kowa da bambancin yadda zai fassara abinsa fassara daidai ne amma yanayin saƙon daidai ne amma turancin zai iya bambanta ko ba haka bane kamar yadda ko da hausa kake fassara wani hausa za ta bambanta to shi ya janyo aka jirkita bible aka jirkita a saura da rubutula to da ba a rubuta su da haƙiƙanin su ba ya ka rubuta su da wasu yaro da su da ƙar'ani ko ba rage ba tsari a cikinsa karanta shi da larabcinsa shine mu'jizansa shine tahajjinsa shine ƙalubalen da yake wa duniya ta, wallahi ba wanda yake zo da irinsa ko aya ɗaya gangariya mai kyau irin ta ƙur'ani ba kai kasa zo da ita ballantana sura ballantana ƙur'ani gaba ɗaya shi ma da ya dan an rubuta shi yana nan a littafin Allah fa innal kalama ma yudafu haqiqatan ila man hu muktadi'an domin ita magana zance ana danganta ta ne zuwa ga wanda ya faɗe ta a karan farko a farko ma'anar wannan shi idan wani ya zo da yarensa ko da hausan ko da yarabanci ya zo yana wa'azi da yarabanci ko da hausa yake jama'a allah fa ya ce ya ku masu imani in an yi kiran sallah zuwa ga juma'a sai gaggawa ku tafi zuwa ga ambatan allah ta wannan ba larabci na karanta to amma da na ce zancen allah zancen allah na fassara amma asalin wanda ya yi magana da shi ɗin ana danganta wani zuwa ga Allah to wannan yaren da ne magana da shi ba shi ne haƙiƙanin zancen da Allah ya magana da shi ba amma larabcin shi ne haƙiƙanin wanda Allah ya magana da shi to shi ake danganta wa haƙiƙanin larabcin na Allah ne wannan kuma fassara ta hau to da aka fa innal kalam ita magana ko da an rubuta ta da yaren kamar da larabcin ko kuma aka karanta shi da larabcin aka yi quotation ɗinsa to wannan hakikanin magana Allah amma in fassara ce sai a ce to ba da shi Allah ya magana ba kawai fassara magana Allah to da aka zance ana raba shi hakikatan ilaman tsala qala zuwa ga wanda ya faɗe shi mubtadi'an a karin farko da ya fara magana la ila tsala qala hu muballigan mu'addiyan shi wanda ya karanta da larabcin ko ya rubuta to ba maganar sa bace shi kawai yana bayarwa ne yana isar da sakon ne kamar yanzu ba magana annabi bace sai annabi kawai dan aike ne dan sako ne alaihi salatu wassalam shi rasul ne shi ma sunjan Allah ne to da kan dai ba za ka ce wannan maganar annabi Muhammadu bace shi Qur'ani ke alaihi salatu wassalam sai ka ta zantan Allah ne tunda wanda ya faɗe shi a karan farko shine Allah shi annabi kawai mu balligan ne mai isarwa ne ya isar mu'addiyan mai ba da shi ne ga mutane to ba a danganta magana zuwa ga mai ba da shi to da ka duk wanda ya zo ya karanta mana qur'ani da larabcinsa yadda yake sai mu ce zancen Allah ne ba zancen wannan alaran man bane maganar Allah ce ba magana alaran man bane amma sautin na alaran man shi ne abin da bukari yake faɗa sai sauti na alaran man ne abin da ya karanta kuma maganar Allah ne don shi magana da shi haƙiƙa la ilaman man qalahu ba a danganta zuwa ga wanda ya faɗe ta muballigan mai isarwa mu'addiyan mai isar da mu ba da wa huwa kalamullah da aka qur'ani zancen Allah ne hurufuhu vowels din da consonant da suke cike da harufan da wasulan wa ma'anihi da abin da ya kusa na mini na ma'anoni laisa kalamu lahi alfuruf ba wai huruf ne kadai donal ma'ani banda ma'ana shine zancen Allah ba a'a walal ma'ani ko kuma ma'anar ce donal huruf banda harufa duk ne alfuruf wal ma'ani da harufan da ma'anar yadda ga Allah ba wai zancen Allah ne a iya hurufin ne ban da ma'anar ko iya ma'anar ce huruf hurufin ba a kawai da hurufin yadda na faɗa ɗin ne zalika ne, in ka ce qul huwallahu ahadu lalle wannan zancen Allah maganar Allah a gani ku da haka wannan shine hakikanin wato magana ta gaskiya saboda ka yana daga imani da alkur'ani imani da littattafai imani da allah yadda da abin da muka faɗa cewa qur'ani zancen allah ne da harufansa da yarensa da ma'anarsa da abin da ya kunsa din nan yadda muke jin sa malamai na kan tashi wa haka zo daga allah haka zo daga allah qira'a ce mutawatirai ta zo daga allah an saukar da qur'ani ala sab'ati ahruf a bisa lahaja annabi yake guda bakwai ba wai kira'a guda bakwai ba kamar yadda suke fassara a lahaja lahaja lahaja wajen guda bakwai qur'ani yana da qira'at akwai qira'at saba almutawatira akwai ma qira'at al-ashar wanda suka tabbata kamar qira'at nafi nafi'u al-madani nafi'u al-madani da ibn kathir al-makki abdullah ibn kathir al-makki kira'ar mutanen makka kenan sai kira'ar mutanen basra amr ibn al-ala ibn al-ala kira'ar mutanen basra sai mutanen sham shine ibn amir ash-shami abdullah ibn amir ash-shami sai mutanen kufa mutanen kufa suwa ne asim ibn abin najud al-kufi sai ainihin wato al-hadar a aliyul kisa'i da ainihin hamza ibn habib az-zayyar waɗannan ƙari'ai guda bakwai ake cima ƙurra saba'a ƙari'ai guda bakwai akwai sauran su ne kamar abu jafar al-madani da kuma ainihin yaqub al-hadrani da kuma khalaful ashir khalaful ashir waɗannan ƙari'ai ne guda goma kuma dukkaninsu suna sun shahara ne Allah ya fitar da su galiban ninsu ma duk ba su bane ba ne ai ne da asba'u tabi'ai kamar imamu nafi'in wannan tabi'i ne almadani mazaunin madina duk da wayannan fudari an da kaji dukkanin su banda amr bin al da ibn amir almajirin abdullahi abu darda duk ba laraba ne a duk ikon Allah duk galibu duk baƙaƙe ne yanzu na nafi'u baƙi ne wulin almadani bakin mutum amma Allah ya fitar da su kuma duk bayin in ban da ibn amir kamar da mai shafiri ya yake faɗa in ban da ibn amir da amurbin al'ala albasari su kaɗai ne laraba amma duk sauran tsari nan ba laraba ba kamar da nasar faɗa su wanda suke addini hidima a duniya ba laraba ba da sakafa ta ilimi da wayewa da wanda suka kawo duniyar ilimi ba laraba ba duniyar likitanci duniyar technology duniyar hadisi duniyar komai ma wallahi ba laraba ba ne mafi yawanci larabawan kaɗan ne cikin goma ne ka ce ɗaya biyu wa har ƙari annan da kai sannan ka koma zuwa ga su kuma ruwat ɗin waɗanda ake danganta ruwayar zuwa gare kamar ka ce misali na nafi'u yana da ƙari'ai da suka shahara guda duk ma suna da ƙari'ai guda biyu da suka shahara kamar nafi yana da war yana da qalun almajiranta ruwayatu qalun an nafi ruwayatu war an nafi war usman ibn sa'id da qalun wato isa ibn mina wannan su ne manyan almajiranta su ma kuma suna da ɗuruk ta ce to ɗariƙarwa kake karatu kamar irin su al su to hakan ka zo ibn amir ko kuma a amr bin al-ala dukkanin kamar misali qari'in maka abdullahi bin abdullahi bin kasir al-makki shi ma yana da almajirai shine al-bazzi da ainihin kumbul bazzi ahmad al-bazzi da Muhammadu kumbul wayannan su ba ƙari'ai bane amma ruwa to kowanne ke yana da rawi guda biyu har zuwa salaful ashir wanda yake da idris da ainihin wato da idris da yunus da idris da yunus sannan duk sauran su haka za a zo to al'ayya ta hal wannan me yake nunawa lalle yana nuna cewa ƙwar'ani zancen allah ne kuma gaskiya Allah ne ya abin abinsa ya yi magana da shi dole ke yadda da cewa haka ya zo daga Allah ya zo mana an ɗariƙa ta wakira muke karanta Allah ubangiji ya samu da to da aka dai al'ayyar ta hal wannan shi ne wurin da ya kamata mu tsaya za mu tashi a kan wujubin iman bi ru'yatil mu'minin li rabbihim yawm qiyamah wallahu ta'ala alam wa alaikum salam na'am karatun allo <coughs> to aran bi wata tambaya ita wannan karatun allon asali warshi ake to a yi to amma karatu ne a hausance idan ka je ka ɗauki ruwa ya warshi da ka'idodinta da yadda take da tajawidinta da komai da yadda warki ya karatu da yadda ya karanta ai ba haka muke karanta ba shi ma malamin bai santa ba Ha shi kawai haka ya taso da ana yi a ƙasa, shi ma yake amma abin da ake koya mutane kawai su haddasa qur'ani idan ya haddace daga baya sai zai koyi tajawidin ya haƙiƙanin ruwayar ta zo da ta ta ina fata an gane da haka mu wanda muke karanta warshi ce ba warshi ba warshi ce da sunan warshi amma kai za ka je ka karanta duniya ce da kai cewa karatun ƙura'ani kake yi ainihin ma sabo muke yi sabo muke tun da ba ta doridi ba ƙa'idojin warshi ma gaba <laughs> to amma tun da dai hanya ce ta neman ilimi kuma ana koya ne kuma cikin almajiran sun haɗa ce suna zuwa su yi ta jaridin su gyara sai a ce oh, alhamdulillah an kama hanyar inda illa take ne mutum ya zauna ba zai gyara bai san ina zai madda ba bai san ina ne zai kaza ba bai san ina ne warshi yake ta galizin lami ina ne yake kaza ina ne yake bambanta da sauran ƙari'ai ba a ruwat ba a wannan duk ba za a kira ta wani sai dai kawai a matsayin a matsayin majazi a ce kawai warshi yake to haka idan har ma mutum yake dole sai ya biya ya karanta da jaridinsa kuma a cikin ruwayarwa take yi ruwayatun shi'uban ana asin ko kuma kana ruwaya ne ta ainihin wato wato hafsu a ruwaya duri take yi na fata mun zai to duk wannan sai mutum dan mutum zai zai kalbi al-imam al shi ma yana da ruwat guda biyu yana da rawuyai guda biyu shi asin kenan shi asim shine kari asim ibn yana da shu'uba wanda ake ce mishi abubakar ibn ayyas shu'uba abubakar ibn ayyas sai kuma hafsu shine ɗayan hafsu ibn sulaiman hafsu ibn sulaiman don kata ina ruwaya ta Hafi, idan su alƙalin za su tambaye ka ruwayar wa za ka yi sai ka ta ruwaya ta Hafi, ana asim ko ruwaya ta shu'uba ana asim farwaitu khalfu duri an ali ibn hamza al-kisai farwaitu khallad duaga hamza ibn habib al-zayyad farwaitu khalaf duaga hamza dan khalaf asan shi ma rawi ne asan kuma qari'i to kowanne sai mutum ya san ruwaya shi kuma wannan ba zai ba dole shi a gaban malamin ramuka dole shi a gaban to da haka aikin aiki ne ya fi karfin a ce kawai a titi za mu koyi wa ina abubuwa abin da yake wahalar da mu shine ba koyan ilimin muke a hannun malamai Allah ta'ala ya samu dai Allahu a'lam to za mu tsaya ne Allah sallallahu alaihi wa sallam